لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون da waɗannan kafiran masu inkarin tashi bayan mutuwa za su san lokacin da ba za su iya kawar da wuta daga fuskokinsu da bayansu kuma ba su da wani mataimaki da zai taimake su ta hanyar tunkuɗe musu wannan azabar da sun su kankance da haka da ba su nemi a gaggauta musu azaba ba.